dukan godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa wanda Allah maɗaukin sarki ya shiryar shi ne shiryayye Allah ka shirye da mu wanda Allah maɗaukin sarki ya batar babu mai iya shirye da shi ya Allah kada ka batar da mu ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya ina shaidawa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda uwata da ubana fansa ne a gare shi lallai annabin Allah ne ko manzon Allah ne bayan haka ya ku waɗanda suka imani ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku kar ku yadda mala'ika mutuwa ya zo ɗaukar ranku face ya sami ku kuna musulmai ya ku mutane ku bauta wa Allah madaukin sarki ku ji tsoronsa ku kiyaye dokokinsa wanda ya halicce ku daga rai guda daya ita ce ran annabi adam daga jikinta ya fidda matarsa ita ce Hawwa daga gare su ya samar da al'umma maza da mata ga su sun watsu sun cika duniya ku ji tsoron Allah madaukin sarki wanda kuke yin amfani da sunansa ku riƙi juna sannan ku ji tsoron yanke sumunta lalle Allah madaukin sarki yana lura da ku ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah duk sanda za ku yi magana ku tabbatar da kun faɗi magana ta daidai idan ku yi wannan Allah maɗaukin sarki zai gyara muku ayyukan ku ya gafarta muku zurbanku duk wanda ya ɗa'a da biyayya ga Allah da manzansa to babu shakka ya samu rabo rabo babba rabo mai girma ya Allah ka sa muna cikin masu samun rabo babba bayan haka ya ku bayin Allah zance mafi gaskiya shine zancen Allah shirya ɗodar Allah Allah maɗaukin sarki yana faɗa a cikin littafinsa mai girma wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah yace duk wanda ya kuskura annabi ya gabar shi kuma ya yamma ko annabi ya yi kudu shi kuma ya arewa to bai cuci Allah da komai ba Allah ya ce za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa za mu ɗanɗana masa bala'in da ya zunguro wa kansa da kansa sannan bayan haka mu babbaka shi a wutar jihar jahannama ranar tashin alƙiyama. wutar jihar jahannama ta zama makoma ya munana in ji Allah madaukin sarki Allah ka tsare mu daga shiga cikin wutar jahannama wannan ayar ta nuna da mutum ya da shi Allah yake saka masa nuwallihi ma tawalla Allah ya ce za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa shi yasa duk abin da kake so Allah ya yi maka to yi wa Allah irinsa domin irin abin da kai da shi Allah zai saka maka Allah ya ce in tansurullah in kun taimaki Allah yansurkum zai taimake ku abin da kuka yi shi zai muku Allah ya ce wa aufu bi ahadi ku cika alkawarin da kuka yi mun na bauta mu ufi bi ahadikum ni kuma zan cika alkawarin da na muku na sa ku aljanna Allah ya ce fazkuruni ku tuna ni ku ambace ni azkurkum zan tuna ku in ambace ku idan kai wa Allah makirci Allah ya mai maka da makirci wa yamkuruna wa yamkurullah in kai wa Allah kaidi Allah ya mayar maka da kaidi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida in ka manta da Allah ya manta da kai nasullaha sun manta da Allah fa nasiyahum shi ma Allah sai ya manta da su ba mantuwa irin taka na abu ya fita da kwakwalwarka ba a zai yi mu'amala da su mu'amala irin ta wanda ya manta da wanda yake mu'amala da shi ya Allah ka tsare mu ya ku bayin Allah wannan ayar idan akwai abin da take karantarwa shine wajabcin riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku ahlus sunna ku rike ta gangan ba a rike sunna da wasa ba a rike sunna da tsoro ba a rike sunna da faduwar gaba kama sunna ka rike gangan ko sunna ko kafar katako ba ja da baya wajen riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me Allah madaukin sarki ne ya bada umarni yace duk abin da manzon nan ya zo da shi to ku rike shi gamgam abinda kuma ya hana ku to ku tabbatar da cewa kun hannu daga gare shi Allah madaukakin sarki ya ce lalle a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya kamata ku koyi da shi kenan abin da ake so wajen ahlus sunna shine koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zai ci abinci ya annabi ya ci abinci in zai sha ruwa ya annabi ya sha ruwa in zai kwanta ya annabi ya kwanta in zai tashi ya annabi ya tashi in zai yi alwala ya annabi ya alwala in zai yi sallah ya annabi ya sallah in zai sa riga ya annabi ya sa riga idan zai tashi ya annabi ya tashi in zai yi tafiya ya annabi ya yi tafiya idan zai yi sallah ya annabi ya sallah ya yi ruku'u ya yi tsayuwa ya yi sujada ya manzon Allah ya aure ya annabi ya suna ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tarbiyanci ƴaƴansa ya manzon Allah sallallahu alaihi ya zauna da iyalansa komai nashi ana so ya koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi a lokacin da ake kiran shi ahlus sunna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce hadisin Irbad ibn Sariya ya bamu labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya mana wa'azi wa'azin da ya girgiza zukata wa'azin da ya firgita zukata wa'azin da ya sa idanu suka zubar da hawaye annabi ya yi wa sahabbai wa'azi akai wa'azi akai wa'azi masallaci kowa kuka yake yi masallaci ya ɗauki gunji na kukan sahabbai saboda wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya musu hankalin sahabbai ya tashi zuciyarsu ta tsorita suna kuka suka ce ya rasulullah wani irin wa'azi ne wannan sai ka ce wa'azin mai ban kwana da duniya ya manzon Allah kamar zaka bar muka koma zuwa ga ubangijinka wace wasiya za ka yi mana ya rasulullah malamai suka ce wannan hadisin yana nuna yadda imani ya zauna a cikin zukatan sahabbai annabi ya musu wa'azi suka fashe da kuka zukatansu suka tsorita alama ce ta imani shi ne matsalar da al'umma ta shiga a ƙarshen zamani bala'in bushewar zukata da ƙaƙashewar zukata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abdullahi dan mas'ud ka karanta min alqur'ani mai girma abdullahi dan mas'ud ya ce ya zan karanta maka qur'ani bayan kai aka saukar da qur'anin manzon Allah ya ce ina so in ji alqur'ani mai girma daga wani na Allah dan Masauri ya fara karatu daga farkon suratul Nisa har sai da ya je kan wata aya inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ya lamarin yake ya rasulullah idan kiyama ta tsaya kowace al'umma muka zo da annabin ta dan ya bada shaida a kanta kai ma muka zo da kai dan ka bada shaida akan wannan al'ummar manzon Allah sai ga kaman kiyaman ma ta tsaya ga munan nan an zo da mu an ce ba da shaida akan mu manzon Allah ya fashe da kuka ya taba abdullahi dan ya ce ya ishe ka haka abdullahi dan mas'ud ya wayo ce sai daga idanun manzon Allah suna kwararar da hawaye saboda imani da ke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma karshen zamani saboda bushewar zukata za a karanta musu ayar da tafi zafi tafi tsoritarwa fiye da ayar da aka karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye amma idanunsu a bushe saboda kekashewar zukata Allah ka sanya mana zukatanmu za a karanta musu alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal yau yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihri ana karanta ayar kamar kiyama ta tsaya ga kaburbura suna fitowa za a karanta musu ya ayyuhan nasu taqu baku, inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsaron tsoron ku. girgiza da za a yi ta ranar tashin alkiyama lamari ne mai girma in ji Allah a wannan rana ya za a ga mutane Allah madaukin sarki ya ce a wannan rana mace mai ciki ko sabon ciki ne saboda bala'i da firgici ba ta san sanda za ta yi naƙuda ta haifi yaron ba mace mai shayarwa ba a kiran mace murdi'a a larabci sai idan tana rungume da jaririn ta ba jaririn nono yana sha no kan nonon tana cikin bakin jaririn jaririn yana shan madarar da ke ciki a lokacin ne ake ce mata murdi'a irin wannan matar da take rungume da ɗanta ta ba shi nono yana sha saboda tsoro za ta tunci yaron ta jifa da shi ba wai yana kwance kan gado ne ta manta da shi ta gudu ba wannan karamin rikici ne tana rungume da shi ta ba shi nono yana sha za ta balle shi da jefar da shi ta kama gudu a wannan lokaci Allah ya ce wata ran nasa kara, za ga mutane ana tangari kai ka ɗauka giya suka sha Allah ya ce wa ma su kara, ba giya suka sha ba walakin na azaban lahi shadid azaban Allah ce kawai ta tsanani ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar a gaban sahabbai a masallaci akan mimbari sahabbai suka rinka yin kuka kai ka ɗauka masallaci zai fashe saboda kuka da gunjin sahabbai da manzon Allah ya ga kukan yayi tsanani falan mashtadda bukahu yayin da manzon Allah ya ga kukan su yayi tsanani sai ya musu tambaya ce a ayyau min haza kun san wace rana ce wannan suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa suka sani manzon Allah ya ce wannan ranar rana ce wacce Allah zai magana da annabi Adam ya ce ya Adam annabi Adam ya ansa ya ce labbaika wa sa'dai Allah ya ce a tara yan wuta su wuce wuta yan aljanna su wuce wuta ya za ta da yan wuta da yan aljanna Allah ya ce kowane mutum dubu daya a dau kwara ɗaya tallin a kai aljanna ɗari tara da casa'in da tara a yi jahannama da su sai mutanen duniya sun kare a duk mutum dubu ɗaya mutum ɗaya ne zai tafi aljanna sahabbai da suka ji wannan magana suka ƙara firgita kukan su ya ƙara tsanani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata magana mai sanya zuciya ya kalli sahabbai ya ce abshiru ku yi murna fa inni la arju an takunu rubu'a ahli janna yawmal qiyamah yace ku yi murna ina sa rai ranar tashin alkiyama in an kasa yan aljanna kashi hudu kashi ɗaya duka al'umma ta ne sahabbai suka kabbar a masallaci suka ce Allahu akbar manzo Allah ya ce abshiru fa inni la'arju an takunu sulus ahlil janna ku yi murna ina fatan za ku zama ɗaya bisa uku da yan aljanna sahabbai suka kabbara annabi ya ce kai ku murna wa inni la'arju an takunu nisfa ahlil janna yace ina fata duk waɗanda za su shiga aljanna ran tashin alkiyama in aka raba su rabi rabi al'umma ta ne Rabi su aka raba wa sauran al'ummar annabawa gaba ɗayan su wannan shi ya sanya zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ce ya manzon Allah kamar kana mana ban kwana ka mana wasiya sai ya ce usikum bi taqwallah ina muku wasiya da jin tsoron Allah kiyaye dokokin Allah daraja ta kololuwa kenan inna akramakum inda Allah atqakum in alahira kake neman daraja Allah ya ce wallazina ƙofa fawqahum yawmal qiyamah masu takawa suke sama da kowa a ran tashin alƙiyama in kana neman tsari daga shedan rike a taƙawa. in kana son neman tsari daga shiga wutar jahannama rike taƙawa. in kana neman tsallaka siradi rike taƙawa. in kana son shiga aljanna a lahira rike takawa yace usikun bi wallahi azza wa jal ce wa sam wa ta sannan biyayya ga shugabanni ta waye wa shugabanni ba ƙira ce ta ahlus sunna wal jama'a ba ahlus sunna wal jama'a ba sa yi wa shugabanni tawaye sai an bude kofar kafirci an ce ku shiga cikin kafirci a lokacin da suke yin tawaye amma matukar ba su ga kafirci karara ba to suna biyayya ga dukkan umarnin da shugabanni suka ba su annabi ya ce wa in amara alaikum abdu da bawa zai shugabance ku da tsiya tsiya ma ba ku san shi kuke yi ba ku yi hakuri ku yi masa biyayya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce fa innahu man ya ishminkum wanda ya samu tsawon kwana a cikin ku zai ga sabani da yawa Allahu akbar ina ma ce sahabbai sun kawo wannan lokaci su ga sabani wannan ya ce fari wannan ya ce baki wannan ya ce dogo wannan ya ce gajere wannan ya ce rana wannan ya ce dare annabi ya ce wannan sabanin da ake faruwa wanda ya tsawon rayuwa sai ya gani ya rasulallah mu shaida ne mun gani da idanunmu ya rasu rasulallah kama an tambayi manzon Allah to in mun ga wannan lokaci me za ku yi annabi ya ce mafita guda ɗaya ce fa alaikum bi sunnati ku kama sunna ta gangan ku rike ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnar kalifofi na shiryayyu abubakar da umar da usman da ali wannan ittifaki ne na malaman har sunnawar jama'a duk wanda ya ce maka wayannan mutanen banza ne to shine mutumin banza wanda ya ce maka yan wuta ne shine dan wuta wanda ya ce maka wayannan kafirai ne shine kafiri original not photostat coffee annabi ya ce alai hadin na wajis suna ba da hannu ake rikewa ba in wani fisga da karfi sai ya kwace maka a annabi ya ce ka cije da haƙori haƙoran ma ba na gaba wa'annan in scissors ba su ba ba masu bi masu na figan nama da ake ciwo anya kanar ba su ba da me za ka rike da taɓare wa'annan na gefe sun fi kwari molas and pre molas da su zaka cije sunna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a balle sai dai a balle da hakoranka addu alaiha bin nawajis annabi ya ce wa iyyakum satin umur duk wani abin da aka kirkiro shi daga baya bayan wannan al'umma mai daraja ta riga ta wuce aka samu wani dan karambani da gigiwa yace shi ma ga wani abu ya gano in an za a samu lada annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su san da shi ba tabi'u tabi'ina ba su san da shi ba wani dan amore daga baya yace shi kokorinsa ta fita annabi caji yanzu ya gano abin da za a tafi aljanna wanda annabi bai san da shi ba bai yi shi ba to ka shaidin ku da wannan ya ku ahli sunna duk wanda yace ga abu ku yi za a ba ku lada tambaya uku za ku mashi tambaya ta farko annabi yayi eh annabi ya yi ina hadisin ga hadisi a buhari sai mu runguma mu je zuwa yaƙin ruwa ya ci sakaina annabi bai yi ba to ko annabi bai yi ba ba matsala ya ce ayi eh ya ce ayi ina hadisin ga hadisi a muslim mun samu aiki annabi bai ce ayi ba bai yi ba duk da hanyar yanzu ba matsala ba ba mu zo inda zamu faɗa da kai ba an yi a gaban annabi bai yi ba domin annabi baya ganin kuskure ya shiru in an yi abu a gabansa bai yi fada ba bai ce kuskure ba ne to wannan ya zama sunna ta kaririya silent approval of the holy prophet may the peace and blessing of Allah be upon him annabi bai yi ba bai ce a yi ba ba a yi a gaban shi ba sai mu tambaye kamar ce to dakata annabi ya san da wannan abu eh ya san da shi amma ko bai karantar da sahabbai bai ɓoye ilimi wannan zai iya kai ka zuwa kafirci annabi bai san da shi ba kenan kafi annabi ilimi kai yanzu ka gano abin da annabi bai gano ba to je kai kayanka kai kadai ba da mu ba gada a makabarta Allah ka tsare mu shi yasa yace musu wato ku rike sunnata ku nisanci dukkan wani abin da aka kirkiro sai manzon Allah yace fa inna kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkiro bid'a ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kuma bata ce in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ka tsare mu daga bin bid'a Allah ka taimake mu akan rike sunna Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azil shirk wal mushrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'a din islam mashriqi dunya ila al maghribi da aida ma kanu Allahumma arzuqna at-tamassuk bis sunnah Allahumma arzuqna at-tamassuk bis sunnah Allahumma ghfir li jami'i mawtal muslimin الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم غفر لهم وارحمهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرس وغفر لنا اللهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم غفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يا الله يا رحمن يا الله يا منان يا خالق الإنسان يا فاطر الأكوان يا منزل القرآن جئناك فارحمنا ما غيرك الرحمن يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا منزل الأمطار يا منبت الأشجار يا قابل الاعذار جئناك فغفر لنا ما غيرك الغفار يا الله يا أحد يا واحد سمد يا فرج أحد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويا من رفع السماء بلا أمد ويا من بسد الأرض ومهد ويا من قسم الأرزاق ولم ينس أحد wa ya manihi ta jaba bi hijabi jalalihi fala yarahu ahad fa gasarna da ma qaddamna wa ma akarna wa ma na. wa ma alanna wa ma anta alamu bihi minna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tahinna wa adina wa kulla tuharrimna warbana warba anna وانصرنا ولا تنصر علينا وكلنا ومعنا ولا تكن علينا واجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ومسينا مساء العاملين وسبهنا صباح الصالحين وهدم إلينا الإيمان وزيده في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذا الهبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوئيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالأهود إنك رحيم ودود تفعل ما تريد اللهم اجعل بلادنا نيجيريا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلادنا غانا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جاي من تشوا حديثي إن قلت daga sayyidina Usman dan Affan yace man bana masjidan yabtagi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci don neman yardar Allah to Allah ya gina masa gida a aljanna ya Allah wanda ya gina wannan masallaci Allah ka gina masa gida a aljanna ya Allah wannan alkawari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka ji ta hanyar Usman dan Affan sahabi yardajje surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbatar da shi ga wanda ya gina wannan masallaci da sauran musulmai da suke gina mana masallatai da maluma da suke raya na mana masallatai da bayin Allah da suke zuwa wa'annan masallatai suna sallah da bayin Allah da ke tsaftacewa suna lura mana da wa'annan masallatai ya Allah gaba ɗaya muka gina mana gida aljanna ran tashin alkiyama ya Allah duk alherin da muka roƙa Allah ka bamu alherin da bamu tuna mun roƙa ba ma ya Allah karka haramta mana duk sharrin da muka nemi tsari da shi Allah ka tsare mu ya Allah sharrin da mu tuna ba mun mai tsare da shi Allah karka bari wannan sharri ya biske mu ikhwatal iman inna Allah ya'murukum bi shay'in bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati fa qala jallat qudratu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم وصلوا صلاة المودع يرحمكم الرحمن